Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC amma wannan karan tare da Aisha Tusile da sauran abokan aiki maka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau laraba 18 ga watan disamba na shekarar 2019 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan dambarwar siyasar jam'iyyar apc a jihar edo da ke yankin niger delta a kudancin najeriya bayan haka za ku ji ƙarin bayani akan halin da ake ciki game da zaman kaɗa kuri'a tsige shugaban amurka donald trump Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batu shin ya kuke ganin zaman kada kuri'ar na tsige shugaban da majalisar wakilan kasar take yi a yau wato Amurka kenan. lamba da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga labaran. A yau laraba ake sa ran majalisar dokokin Amurka za ta kada ƙuri'a tsige shugaba Donald Trump wanda zai zama shugaba na uku da ya taɓa fuskantar tsigewa a tarihin ƙasar. Kamar yadda majalisa ta gindaya wasu ka'idoji da za a bi a wani zama da ta yi jiya talata za a kwashe tsawon awanni shida ana muhawara akan hujjoji da aka gabatar da suka hada da cewa shugaban ya yi amfani da karfin mulki ba bisa ka'ida ba inda ya buƙaci ƙasar ukraine da ta shiga cikin harkokin zaben ƙasar mai zuwa na shekara ta 2020 kana ta hana majalisa ta yi aikinta wanda ya hana mukarrabansa su amsa sammacin da majalisar ta aike musu don su zo su ba da ba'asi da kuma hana wasu takardu da suka shafi binciken za a faɗa kada ƙuri'an ne da yammacin yau wanda kusan daidai lokacin shi ma shugaba donald trump ake sa ran zai gabatar da jawabi a wani gangamin yakin neman zaɓe a jihar michigan 'yan jam'iyyar democrat ne ke da rinjaye a majalisar wanda hakan ke nuna cewa ƙudurin na tsige shugaba zai wuce ko da kuwa 'yan adawa na jam'iyyar republican ba su amince ba sai majalisar dattawa kuma ta fara duba lamarin a watan janairu duk dai da cewa 'yan republican ke da rinjaye a majalisar dattawan kuma babu alamun cewa za su amince da tsige shugaba trump a lokacin da sabuwar dokar zama ɗan ƙasa mai cike da takaddama ta samu karbuwa a zauren majalisar dokokin india wacce gwamnatin prime minister narendra modi ke da rinjaye kaɗan daga cikin jami'an gwamnati ne suka hango cewa lamarin zai haifar da rudani tun a makon da aka amince da sabuwar dokar zanga-zanga ta barke a sassan ƙasar, inda aka rika ƙona motoci sannan dubban ɗalibai daga manyan jami'o'i na ƙasar suka yi ta tattakin nuna adawa yayin da su ma ɓangaren 'yan adawa suka mara wa zanga-zangar baya wacce ke neman a soke dokar. Wannan zanga-zanga ita ce babban kalubale na farko da gwamnatin Modi ta fuskanta tun bayan da ya karbi ragamar mulkin kasar shekara shida da suka gabata. Manyan jam'iyyar kasar siyasar kasar Pakistan sun yaba da hukuncin kisa da wata kotu ta yankewa tsohon shugaban kasar parvis Musharraf. A jiya talata kotu ta yankewa Musharraf hukuncin bayan da ta same shi da laifin cin amanar ƙasa. Shugaban jam'iyyar adawa ta Pakistan People's Party, Bilawal Bhutto, wanda ɗa ne ga tsohuwar Prime Minister ƙasar da aka yi wa kisan gilla wato Benazir Bhutto, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa mulkin demokradiyya shine tsari mafi inganci da ke ba da damar samun eh, ramuwar gayya. wannan shine karo na farko da aka taɓa gurfanar da shugaban mulkin soja kuma aka yanke masa hukunci a kasar na pakistan musharraf dai yana kasar dubai inda yake jinya ya karbi mulki ne tun a shekara ta 1999 bayan wani juyin mulki da ya yi shari'a da 'yan majalisun kasar sun ba shi kariya akan juyin mulki da ya yi amma dokar ta ɓaci da ya kakaba a shekara ta 2007 ita ce ta kai aka yanke masa wannan hukunci kuna shan labaran ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a washington dc Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun siyasa a jihar Edo da ke yankin Niger Delta a kudancin Najeriya inda rikicin jam'iyyar APC a jihar ke ƙara zafafa yayin da ake ci gaba da nuna wa juna yatsa tsakanin gwamnan jihar Godwin Obasake da shugaban jam'iyyar APC ta ƙasa Adams Oshomole. Daga Fatakwal ga rahoton wakilin murya Amurka Lamida Abubakar Sokoto. A Najeriya rikicin cikin gida na jam'iyyar APC mai mulkin kasar na ci gaba da ta da jijiyoyin wuya a jam'iyyar ta APC a jihar Edo tsakanin gwamnan jihar ta Edo Mr. Gideon Obasake da shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Adam Oshomole rikicin kuma da ya haifar da zazzafan kalamai tsakanin gwamna Obasake da Adam Oshomole wanda ya kai ga kafa wani kwamiti na sasantawa na jam'iyyar ta APC na ƙasa domin yi wa tokar hanci hukunci sosai dai kuma tsugunna ta kare ba kuma magoya bayan bangarorin biyu na ci gaba da nuna wa juna yatsa honorable esther izazi mai baiwa gwamnan jihar edo shawara ce akan harkoki na musamman tana cewa ne matsalar da ke faruwa a yanzu ba za ta taimaki jam'iyyar mu ta apc ba kuma wannan matsala za ta kawo mana cikas a zaɓe mai zuwa na 2020 muna zargin wasu gurɓatattun shugabanni ne ke assasa wannan matsalar gaskiyar magana kuma an dakatar da adam oshomole daga jam'iyyar ta apc tun a matakin mazaɓa a bayyana take cewar jam'iyyar ta apc ta rabu gida biyu a jihar edo tsakanin bangaren gwamna gudiyan obasake da adam oshomole kuma tony kubako ado shine mai magana da yawun bangaren jam'iyyar apc a jihar ta edo ya ce the present governor governor that is on board now was brought by Oshomola. Nobody knows him. Imposed it on everybody. Yana cewa ne gwamna mai ci a yanzu a jihar ta Edo Gordon Obasake da Adam Oshomole ya kawo shi a kan gadon mulki kuma babu wanda ya san shi a jihar ta Edo kuma banda Adam Oshomole da mun rasa jihohi da dama a Najeriya baya ga duk abubuwan da suka faru muka ga ya kamata mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin mu cire shi daga mukamin na gwamna saboda ba ma son jam'iyyar apc ta rasa jihar edo We don't want APC to lose that state. yan jam'iyyar ta apc dai a jihar edo sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka wannan yana cewa ne sunana mark iloni kamar yadda na san adan oshomole mutum ne mai son girma tare da bukatar al'amuran jihar edo ya kasance karkashin jagorancinsa shi kuwa wannan da bai ambaci sunansa ba ya ce yana cewa ne bai kamata a ce shugaban jam'iyya na ƙasa ba bai da magoya baya da zaman lafiya a jiharsa ta ido saboda haka yana tare da masu kiraye-kiraye na bukatar cewa Adam Oshomole ya sauka daga mukaminsa. Adam Shomole to resign. Dangane da wannan rikici, jam'iyyar APC ta ƙasa ta ce akwai sakaci wajen magance wannan matsalar. Barista Honorable Inu Abdulkadir shine mataimakin shugaban jam'iyyar APC a arewa maso yammacin Najeriya. Eh, hakika abu ne wanda yake da bahaushe saboda abu ne wanda ake kauce ma. Shugabannin jihar Edo sun ce sun gasar da shugaban jam'iyya na ƙasa. Ko da sun ambaci haka. a biyu a gidan shi abin ya daidai da abin da tsarin mulki yake. Ba makawa an riga an samu rashin haɗin kai tsakanin 'yan jam'iyya. Ko yaya masu sharhi akan al'amuran ke kallon wannan dambarwa dabta MM Lawal na sashen kimiyyar siyasa a Jami'a Usman Fodiyo da ke Sokoto ya yi muna tsokaci a kai. Makasudin wayannan rigingimu tsakanin mutanen nan biyu ba wani abu ne illa kowa na so ya fifita kanshi bisa daya bangaren. Babban matsala shine ba a iya iyakance tsakanin karfi da kuma hurumin da kowane mutum yake da shi a tsarin siyasan ƙasar nan. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Ne koma da dangina. madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana yau, a yau ne Majalisar Wakilan Amurka ke zaman muhawara da kuma kada kuri'a a kan tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa ga mu'amalarsa da ƙasar Ukraine da kuma amfani da ƙarfin ikonsa ba bisa ƙa'ida ba. Abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da Madina Dahir mai shanu da ta je Majalisar Dokokin Amurka ɗazu da farko ya tambaye ta halin da ake ciki. To Yusuf a halin yanzu dai an samu 'yan majalisu sama da ɗari biyu da suka zo gaban kakakin majalisar suka bayyana dalilansu wato da suke son a tsige shugaban ko kuma kada a tsige shugaban. A cikin 'yan majalisun akwai 'yan jam'iyyar Republican akwai kuma 'yan jam'iyyar Democrat wato daga duka bangarorin biyu kenan. Kuma a cikin 'yan sa'o'i kaɗan ake sa ran idan an gama muhawarar da ake yi a yanzu za a kawo ƙudurin laifuffukan biyu da ake ake tuhumar shi trump wato shugaba trump da suke nan a gaban majalisar a kada ƙuri'a a kai saboda haka muna cikin 'yan sa'o'i kaɗan muke sa ran za a wato bayyana sakamakon ko an tsige shugaban ko kuma ba tsige shi ba To ana iya cewa ya zuwa yanzu me za a sa ran a gani bayan an tsige shi. To a yanzu dai idan an bayyana sakamako a yau idan an tsige shi shugaba Trump za a ɗauki ƙudurin a kai gaban majalisar dattawa su masu zauna su sake muhawara kuma su gudanar da zaman ba'asi kuma su kaɗa ƙuri'a su masu yanke nasu hukuncin. kuma ana sa ran cikin watan janairu mai zuwa ne za a kammala duk wannan eh, lamarin da ake ciki ko kuma farkon watan fabrairu insha Allahu. To Madina za mu ci gaba da ki idan akwai wani ƙarin bayani. To mun gode Yusuf. A masu wurare suka kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka a mu na zumunta na Facebook da kuma Twitter domin samun ƙarin bayani dangane da yadda take kasancewa a Majalisar Dokokin Amurka. To madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da Madina Dahir mai shanu yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan zaman kada kuri'a tsige shugaba Donald Trump da majalisar wakilan Amurka ke yi. Shin ya kuke ganin wannan lamari? Amma kafin mu buɗe wayoyinmu, ku shakata da wannan waƙar. kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. samu kira na farko daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Hajiya Madina ne muke barka da yammaci Maryam Dauda. To barka ka dai Alhaji Musa Garo. Na gode. To alhamdulillah mun ji batutuwan da ake tattaunawa. Na'am. To idan muka ɗauki irin abubuwan da ke faruwa ga shugabanninmu gaskiya wani abin da ya akwai abin bakin ciki da takaici. Kuma shi gaskiya Donald Trump gaskiya tun da kika ga har aka samu irin wannan matsala har a samu mutum ɗari biyu da wani abu sai dai ba san adadin 'yan majalisar da ke Amerika ba gaskiya akwai matsaloli da yawa. kuma shi din kaga gaskiya gaskiya a yadda mutane ke gani kamar shugaba ne wanda yake da taurin kai wanda yake duk abin da yake gani shi kawai shine kawai abin da yake ra'ayin shi kawai shine kuma ka ba haka yake mulki ba ya hmm. kamata da shugaba ya kasance mai sassakowa wanda al'umma su fahimci abin da kake nufi karshe dai muna muku fatan alkari a tashi lafiya alhaji musa garo na gode to mu ma mun gode alhaji musa garo yanzu kuma za mu je kebbi eh, eh, salamu alaikum wa alaikum salamu da wa muke magana daga kebbi Kuna magana da Rabi'u mai shago jiya ga kwabba wani Allah na bashi. To muna jan kamalan Rabi'u. Eh. kan miya ka magana kan tsige wannan shugaban kasar amurka ke magana eh shirin tsige shi ba yau za a kada kuri'a yan majalisar wakilan kasar yanzu haka suna can suna zaman muhawara da za kuma su kada kuri'a to ya kake ganin wannan lamari a da nake ganin wannan lamarin ni ma ina fatan Allah Allah ya kada a tsige shi to abubuwan da ya ba su dace Allah kaddara a cige shi Allah ya masa nasara a cige shi to malam Rabi'u nan daga Kebbi yanzu kuma za mu je jihar Neja Assalamu alaikum wa alaikum assalamu da muke magana daga jihar Neja kuna magana ne da Dallami Joja Kagara Tuduwa da Kagara jihar Neja Najeriya to muna jan kamalan Dallami a halin gaskiya shugaban kasar Amerika gaskiya yana da taurin kai taurin kai yayi yau a kanki Mm. kuma yana yi ma mutane mulki na kama karya kuma bai dace a ce shugaba ya ce wai ya fi karfin doka ba hmm. kowane ne shi ya kamata shugabanninmu da muke zaɓen yanzu su ji tsoron Allah su san hmm. hakin talaka su ba kowa hakinsa ne shugabanci na kwarin amma kana shugabanci ka ce ba wanda ya isa ka suware shi to wanda ba shugabanci ba ne kama kariya yake hakin mutum ya ce amana kuma Allah yana nan sai ya isa kai a kan shi To mun gode Malam Danlami daga jihar Neja yanzu kuma za mu je Yobe. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Yobe. Muna magana da Danlami mai inji a karamar hukumar gaidan Yobe. To muna jan ka Malam Danlami mai inji. To da Allah ne kiran da nake so in yi wa shugaban kasa da kuma 'yan majalisunmu na Najeriya. Eh. Wannan kudi aka ambata za a kashe biliyan talatin da wani abu ko da ɗaya ne nake ji. Ah. to da Allah ya hakuri a sassauta wannan kuɗi kuɗin ya yi yawa wallahi ba laifi bane a gyara majalisa shi ma gyara kasa ne amma a sassauta kuɗin ya yi yawa Buhari su ya zauna da shi majalisar nan yi kokari a rage wannan kuɗin kuɗin ya yi yawa. To Malam Ɗanlami mai inji kai ba ruwanka da siyasa Amurka ne muna son mu ji ya kake kallon dambarwar da ake yi na ana nema a tsige shugaba Donald Trump me zaka ce? Oh kiki kiki kaka da ake Amerika na ji ina sane da wannan. to ya kake ganin wannan lamari ni ba na goyon ba a trump don tunda yanzu shi ra'ayinsa ya yi ɗauko a kan amerika yana gidan neman mafita ake wa amerika da kuma neman ya sa ta ci gaba to amma yan majalisa su yan bangaren adawa suna ta kokarin su tsige shi ni na ga tsige shi ba shi ne ci gaba ba kawai a samu a zaunar da shi a kowace kurakurai da yake a jamar kunne a nuna mara cewa ba daidai ba ne. to mun gode malam dan lami mai inji yanzu kuma za mu je birnin zazzau. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Zaria. Yawwa Usman Tanimu ne mai rediyo da titi buban dodo ma'ajin kungiyar zakisanka ranka na jihar Kaduna. Cin Malam Usman Tanimu muna jin ka. To alhamdulillah kamar yadda magabata suka bubbuga waya suka yi bayani to ni na dan sha bamban da su. a wannan muhawara domin mafiyancin mu kasashen afirka mukan dan yi koyon abubuwan da suke yi wannan muhawara ya kamata an ce tauna din ya ba a ya tsoro mm. kaga mu ma za mu shiga tete mu kamar irin misalan shugabannin mu da sun kama ba su son su saki sai sun ga uwar bari to idan suka ga ga kasa kamar america an zauna an girgiza hantar cikin shi wannan shugaban kasa mm. mai taurin kai gama za mu iya cewa na taurin kai don waɗansu abu kan buga ya kawo canje-canje da yawan gaske wanda ba zai alfana ba domin ya ma so ya haɗa kan eh, ya warga kan haɗin kan da amurka da amurka. Hmm. domin an ta kawo muhawara ya ce ya yanke dangantaka da kaza irin kakin sakan suke tsakanin china da su koriya ta kudu to idan aka yi haka ni a nawa ni na goyi bayan haka su kaɗa mashi hantar ciki ile shiga ce ta yi shi wasu alaikum To mun gode Malam Usman Tanimu yanzu kuma za mu je jihar Zamfara wa alaikum salam da wa muke magana daga Zamfara. Muna ji na suna na Isa Salisu Salisu Gusau daga Gusau ta jihar Zamfara. To muna jan ka Malam Isa Salisu. Na'am an wani lafiya. Lafiya kalau. da ni ma ra'ayina ya zama daidai da na sauran masu saurari abinda Trump yake yi ma al'umma duniya ma gaba daya da na american din abin da yake yi gaskiya mulki ne na bakin mulkin kama karya ma muna goyon bayan 'yan majalisar nan da su jefa kuri'a da gagarumin rinjaye domin kawar da shi kawar da shi shine zama lafiya ga duniya baki daya saboda trump ba shugaba ba ne fi in kwana lafiya to malam isa salisu kenan daga jihar zamfara yanzu kuma za mu sake komawa jihar neja Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga jihar Neja. Ibrahim da wankin hula a garin mai gode a ba. To Malam Ibrahim kana lafiya muna jan ka menene ra'ayinka? Ya lau muke lalle ba shakka ina tare da dukkan sauran al'umma da suka kira waya akan wannan ra'ayin. Mm. Domin saboda irin abubuwan da yake ainihin kasashen duniya su suna ganin za su rika da su shine yasa kuma suka yi shawarar da cewa za su tsige shi kuma hannu suka haka shine wasu alkhairi gare su da sauran al'ummar duniya gaba daya ya gudu ta kenan to mun gode malam ibrahim mai wankin hula yanzu kuma za mu je jihar bauchi um, na ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to muna jan kamalan ayuba garba imam to lallai yana da kyau su duba su gani idan sun tabbatar da yayi laifi to lallai ya kamata a tsige shi domin ya zama ishara ma shugabannin kasashen duniya sannan kuma na ji an ce za a mika shi majalisan dattawa to su ma majalisan dattawa su yi iya kokarin su su duba su tabbatar idan ya yi laifin nan su tsige shi kada a saka maganar siyasa a ciki lallai in ya yi laifi ni ina goyon bayan a tsige shi akan wannan mulki daga ƙarshe al'ummar garin kafin madaki da karamar hukumar ganjuwa suna muku fata alkhairi na gode. To mu ma mun gode Malam Ayuba Garba Imam kuma anan za mu dasa ayar ɗauka mu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. don't know. 27 ga wannan wata na Disamba ne za a soma Premier League ɗin ƙasar nan yayin da Accra House of Oak za ta kara da Birkum Chelsea a Accra Sports Stadium kuma sai Asante Kotoko za ta kara da da Chimman 11 Wonders a Baba Yara Sports Stadium sai dai a ranar 27 ga watan Janairu mako na shida kenan za a yi babban gumurzu kare jini biri gini yayin da Asante Kotoko da Accra House of of oak za su yi karan batta waɗannan manyan clubs in kasar ghana guda biyu tun da suka kara a wasan kusa da na ƙarshe na wato kofin nan na musamman na normalization committee a watan juni ba su kara ba farkon karawa kenan da da su yi a ligin kasar ana wata ga wata domin ko babban mai koyar da accra great olympics wasa isaac ne ama ya fito karara yana mai bukin cewar zai yi hannun riga da club muddin club ta kasa lashe wasanninta guda biyar na farko a ligin kasar da za a soma ran 27 ga watan disamba sabon mai koyar da kuma sasanci kotoko wasa coach maxwell kunadu ya amince cewar lallai kam 'yan wasa na kilabin ba su cikin yanayi da ya dace kunadu dai a makon jiya ne aka zaɓe shi a matsayin babban kociya na kilabin kuma an ɗabiya masa nauyin lashin premier league din ghana ya kuma samu shiga yankin nan na samun kuɗi wato money zone a ligin zakaru na caf klabun ɗin Premier League Ghana, Brecum Chelsea ta kulla wata yarjejeniya da wani kamfanin na lemu Eco Ocean Limited masu sarrafan lemu a nan ƙasa domin tabbatar da samar wa klabun ɗin kayayyaki na wasanni. A ƙarƙashin wannan ƙawance, klabun ɗin da ke da matsuguni a Brecum za ta samu kayayyaki da sun ka hada da kayayyaki na sawa domin atisayi da takalman wasanni da dai sauran makamantansu wato da sun ka hada da lemun sultan ita ku chelsea za ta mai da alhairin nan na kamfanin ne ta buga kayayyaki da kamfanin ke sarrafa a cikin rigunan sawansu yayin wasansu yar wasan gaba na black queens din kasar ghana suleiman samira na kyautata zaton cewar wata karama za ta bi takunta a wasannin kwallon kafa na nan kasar haka kuma tana jin akwai alamun cewar haka kuma ma za ta samu da takunta a wasannin kasar italiya yayin da as roma ke hararan 'yar wasar matashiya da wannan muka so ƙarshen labarin wasannin ridwanullah muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To kamar yadda kuka ji a baya a yau laraba ake sa ran majalisar dokokin Amurka za ta kaɗa ƙuri'a tsige shugaba Donald Trump wanda zai zama shugaba na uku da ya taɓa fuskantar tsigewa a tarihin ƙasar. Kamar yadda majalisa ta gindaya wasu ƙa'idoji da za a bi a wani zama da ta yi jiya talata za a kwashe wajen sa'o'i shida ana muhawara akan hujjojin da aka gabatar gaban majalisar da yammacin yau ne za a fara kaɗa ƙuri'an nan daidai lokacin kuma ana sa ran shugaba donald trump zai gabatar da jawabi a wani gangamin yakin neman zaɓe a jihar michigan a lokacin da sabuwar dokar zama ɗan ƙasa mai cike da takaddama ta samu karbuwa a zauren majalisar dokokin indiya wacce gwamnatin prime minister narendra modi ke da rinjaye kaɗan daga cikin jami'an gwamnati ne suka hango cewa lamarin zai haifar da rudani tun a makon da aka amince da sabuwar dokar zanga-zanga ta barke a sassan kasar inda aka rika kona motoci sannan dubban ɗalibai daga manyan jami'o'in kasar suka yi ta tattakin nuna adawa yayin da su ma a nasu bangaren 'yan adawa sun marawa zanga-zangar baya wacce ke neman a soke dokar manyan jam'iyyun siyasar kasar pakistan sun yaba da hukuncin kisa da wata kotu ta yankewa tsohon shugaban kasar Pervez Musharraf. A jiya talata kotu ta yankewa Musharraf hukunci To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Tusile da ta taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Wagner Roberts ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.